العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد يومنا عشرين قوة ذو الحجة shekara ta dubu ɗaya da da da ɗari arba'in shida wanda ya dace da sha shida ga watan shida shekara dubu biyu da da biyar. za mu ci gaba da karatu a cikin littafin adabu da ishirati na abu barka da algazi allah ya masa littafin da yake karantarwa akan ladubba na yan uwantaka da abota da zaman tare za mu tashi darasi na ashirin da takwas inda malam yake cewa fahimu nufusil ashab ma'ana daga cikin abin da ya kamata mutum ya lura da shi yayin da yake tare da yan uwa da abokan arziki ya yi ƙoƙari ya fahimci ɗabi'a ta kowane mutum daga cikin mutane shi ne fahimu nufusi al'ashab fahimu nufusi al'ashab wato mutum ya yi ƙoƙari ya fahimci ɗabi'a ta abokan hulɗa shi ɗan adam a jumlace yana da ɗabi'a Allah ya yi wa ɗan adam ba irin mala'ika ba ba irin dabbobi ba a ɗan adam yana da wato ɗabi'u masu ban mamaki mabambanta juna shi yasa ba za ka gane mutum ba sai in kayi hulɗa da shi kuma yana daga cikin a wayewa da ilimi da fahimta da basira ka zamo kana iya gane ɗabi'a ta abokan hulɗarka domin Allah baraka wa ta'ala bai mutane duka iri ɗaya ba yau mutane daban-daban kamar yadda ya zo a cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace an yi mutane ne daga ƙasa mabambanciya mana aka danki kasa a wannan aka danki kasa a wannan barin aka danki kasa a wannan barin kowace yanayinta daban ne mu da muke rayuwa a wannan duniya don mun sani akwai kasa mai danko akwai mai kura akwai mai ja akwai baka akwai wane ne ga sanan dai ma'aikin Allah ya ce sallallahu alaihi wa sallam cikin hadisi ingantacce hadisin Abu Hurairah wanda Imam Muslim ya rawaito manzo Allah ya ce annasu ma'adin mutane tankar ma'adinai take tankar ma'adinai suke yanzu ka haka ƙasa kana haƙawa za ka ci karo da mai abubuwa iri-iri sai ce annasu ma'adin mutane tankar ma'adinai suke ma'ana mutane mabambanta ne ya ce ka ma'adin fizzaci wa zahab kamar yadda an ka yi haka za ka fidda zinare kuma ka fidda azurfa ka fidda kuma bakin ƙarfe, ka fidda kuza ka fidda gashi nan dai abubuwa iri-iri to haka mutane suke annasu ma'adin sai khiyaru mu fil jahiliya khiyaruhum fil islam wannan suka ce zababbu a jahiliya mutanen kirki wato wanda ake ambata da halaye na gari a musulunci ma dai su ne saboda ai dabi'a ce an gane ku dabi'a ce kuma sai yace wal arwahu junudun mujannada rayuka tankar wata rinjina ce a wa alama domin rinjina suna yi wa kansu alama don su gane junansu kowane za ka tadda yunifom ɗinsu kala sai za za ga kasashe kowa da irin kalar ainihin shigarsa sai yace fa ma ta'arafa minha ya talafa wanda ya gano wato wanda ya san shi ya san kamanninsa ya talafa sai ya saki jiki ya karkata zuwa gare shi wa ma tanakara min ikhtalaf wanda kuma ya ga wanda isha banban da shi sai ya kaudace masa sai ya saba masa to annasu ma'adin kamar yadda wani mai hikima yake cewa annasu kal ardi wa minha humu mutane kamar ƙasa suke kuma dama ai da ƙasa suke mutane kamar ƙasa suke kuma ai dama asali Allah ya ce daga ƙasa ya laice su fa min khashin tabi wa min layyin wata ƙasar zaka tada ita abin nan ce mai taushi ce yashi wani yashi ma mai laushi wata kuma abin nan ce mai sunanta wannan ƙasar ba dandan kuwa ba ne ɗan dauri ba dan dauri ba wannan ƙasar da ake sa a kabari eh to tsakuwa da birjin da waye zaka tadda wanda ba ta kasa ce amma tana da tauri ta yadda in zaka fasa ta sai kai sai ka sha wuya to haka mutane suke yadda kan kasan nan daban-daban daban haka mutane ma suke daban-daban yace fa min kashin wani yana da kaushi wa min layyin wani kuma yana da taushi haka suke sai yace fa jandalun tadmizihi arjulu daidai yake da kasar da muke tafiya jandal za ka je ka tada wata kasa tsuwa tsakon kwani ne duwatsu ne wanda in ka tafi ba a takalmi sai ya fasa ma kafa saboda abin da kaifansa sai yake wa izmu da yuzo fil ayuni wani kuma kasa ce amma saboda taushin ta ma a ida ake sawa ita ce mai ismat wannan kwalli ka kasa ce amma ya za a ka ɗabi kasa kasa irin ka akwai ta kai kwalli saboda mai dan ya nuna maka tsananin yadda yake da mai ka san dai ido ba kuma yake karba ba to haka mutane suke karka ɗauka mutane iri ɗaya ne kowane da yadda yake kowane da yadda yake daga cikin wato hikima ta zamantakewa shi ne duk yayin da Allah ya haɗa ka mu'amala da mutane ka yi ƙoƙari kowa ka fahimce shi a yadda yake don ka yi masa mu'amala irin wadda ta dace da shi sai ku zauna lafiya amma in ka ce mu'amala ɗaya za ka yi wa kowa to bayan da za ka zauna lafiya da mutane ba zai yi ba ko matarka ma ko 'ya'yanka ba za ka zauna lafiya da su ba kowa daban yake kowa za ka yi masa mu'amala yadda ya dace malamai suna ka misali yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake mu'amala da mutane irin yadda suke lokacin da aka yi fatu makka sai manzan Allah ya kwale kira yake cewa man dakhala al masjid al-haram fa huwa amin ana gudu a makka an riga an shigo makka ma'aikin Allah ya shigo makka sallallahu alaihi wasallam sai yace duk wanda ya shiga masallacin harami ka'aba ya aminta sai yace wa man dakhala baita huwa amin wanda ya shiga gidansa irbe ya aminta sai ce wa man dakhala dara abi sufiyan fa huwa amin wanda ya shiga gidan abu sufiyana ya aminta ya yi magana dakin Allah harami saboda mai yana da alfarma ya yi magana kowa ya shiga gida irbe sai kuma ya ce duk wanda ya shiga gidan abu sufiyana me yasa ya ambaci haka saboda abu sufiyana shugaba ne a makka kuma mutum ne wanda dama duk wanda yake da girma ya kamata yana so a yi a ba shi girmansa kuma ba kasawa ba ce duk da cewa gashi an ci garin da yaki ba kuma an ga dama duk fursunoni ne za a kama su ok mu faɗi darasi ba ko na talatin da ɗaya ba na ashirin takwas ba darasi na talatin da ɗaya an ci garin da yaki to me ake bukata an ga dama duk za a kawo mutane garin a tare sau saboda an ci su da yaki an gama an yi nasara a kansu amma me yasa aka ce wanda ya shiga gidan abu sufiya na ya aminta saboda shi ko da ka sami iko akan mutum yana da kyau kuma kai masa mu'amalar da zaka wato bakar domin ita zuciya ba iya mallakar ta sai da mu'amala mai kyau a ƙarshe kaga ya yadda cewa an yi ne an ba shi girma sannan mutanen da suke goyon baya zai wahala a ce wani shugaba baya da mabiya an ba shugaban su girma sai ne shikenan an an an gama da su gashi an ci su da yaƙi da makami kuma an ci su da yaƙi da mai da mu'amala saboda haka kowa zai ce a'a ai an ba ta girma shi kenan sai an je makami sai ga an rage rigima an rage gaba wannan hikima ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ya tashi aika alkali zuwa Yaman sai aika da Mu'az sai aika da Mu'az ya aika da Ali ibn Abi Talib su je su karantar da mutane su musu alkalanci me yasa bai aika da Abubakar da Umar ba kowa da matsayinsa kowa da inda ya dace ya zauna hassanu dan sabi mawaki ne radiyallahu ta'ala anhu shine wanda yake mayarwa mushrikai da martani shi ba ce je Yaman ba saboda shi ga inda ya dace ya zauna kowa ya masa mu'amalar da ta dace da shi saboda haka yana da kyau mu gane cewa daga cikin hikima ta zamantakewa shine mu yi mutane mu'amala kowa gwargwadon yadda ɗabi'arsa take in mun fahimci ɗabi'ar mutane to sai mu kasbi mu ribace zaman lafiya da kuma wato kyakkyawar mu'amala sai ka ga mun so juna mun zauna lafiya da juna malamai sukan kawo su in ka'idoji a takaici dangane da irin wannan mu'amala ɗin cewa kowane mutum ka bi shi yadda yake sai ku zauna lafiya suna cewa ita mu'amala akwai mutane waɗanda suke ɗabi'a su kusan tana kama da juna al'asuya domin ɗabi'ar ɗan adam tana kusa da ta juna amma a wanda suke kuma sun sha bamban a cikin jama'a ɗin wani za a ga ya sha bamban yana da saurin fushi yana da me saurin fushi wani yana da kaushin hali wani yana da kaushin hali to kowane sai ka duba ɗabi'arsa gwargwadon yadda yake sai ka bi shi a yadda yake don ka yi masa mu'amala ta dace da shi kowa domin ku zauna lafiya abu na biyu a mu'amala da mutane ta kan sha bamban yadda za ka yi mu'amala da abokinka da ta taso tare kuna wasan ƙasa ya sha bamban da yadda za ka yi mu'amala da wanda kuka haɗu bayan an rigaya an girma amma duk sa'anninka ne watakila amma wancan ko rigaya tun ana wasan ƙasa tare kuka taso ko ba ka sa'anka ne amma kuma yadda kuka taso akwai wani nau'i na mu'amalar da ba irin wannan ba sun kace za ka yi wannan mu'amala irin ta wacce ba za ku daidaita wani mahaifi ne wani ɗa ne wata mata ce ko ba ka kowa da irin yadda za ka yi masa mu'amala kuma ko da a cikin waɗanda ake tare ne abokai da yan uwa sai ka kalli yanayi na mutane a eh taro ka taso kai wasan kasa haka ne amma yau kuma ya zama kansina. ya zama chairman na local government ya zama dan majalisa yanzu ka zo dan Allah yana cikin mutanensa kuma sai kai masa wasan irin na da zai ji daɗi ba zai ji daɗi ba saboda yanzu ai kuma likafa ta canja yanayi ya canja sai kai masa mu'amala da girmamawa duk da cewa taru kai wasa kaza da amma yanzu kuma gaskiya ba irin wancan mutumin bane yanzu yana da wani abin da zai so in ka zo a kai masa mu'amala da girmamawa wanda ba irin in ka same shi da yadda kuke ba an gane ku da irin wayannan al'amura dai yana da kyau ka zamo mai lura da irin wannan karka ce ga dalla da ba tare muke ba eh da tare kuke amma yanzu ai kuma abubuwa sun sha bamban sannan kuma mutane suna da fahimta iri-iri wani za ga yana da fahimta da gane al'amura ko da kai masa abin za ka ta a yi haƙuri ga abin da nake nufi zai fahimce ka wani kuma zai gane yau da gobe sai sa ka fahimci mutane karka je kawai mutum mu'amalar da shi ba ganewa yake ba kuma daga baya ku zo ku yi ta rigima da shi alhali kai ba haka ke nufi ba ka ce ainihin amma ba ganewa yake ba ɗabi'arsa shi ba irin wannan bacci, ma'ana fahimtarsa ba irin ta raguwar mutane bacci. wani yana da fahimta wani kuma yana da wuya sha'ani duk da za ka yi gaya masa ba dole ya gane ka to sai ka yi masa magana ka yi masa mu'amala daidai da yadda ainihin wato ɗabi'arsa take daidai da yadda ɗabi'arsa take abu na ƙarshe yake cewa mutane akwai masu abin da ake ce hasashiya ma'ana masu saurin fahimtar abu aka shi kullum yadda yake kallon abu sai ya ga cewa kamar ko dai ba a san za ko kuma ne masa gyashi ko ne masa hasan ko ana wani ɗabi'ar sa haka za ka fahimci yanayinsa in an yi magana ko an yi wata mu'amala to duk yayin da ka fahimci mutum yana da irin wannan mu'amala da fahimtar abubuwa ba yadda suke ba sai ka yi kokari ka canja masa mu'amala kai mu'amala yadda ba zai samu damuwa ba yayin da kuke kake masa magana ko kake masa wata mu'amala to wannan shine abin da malai yake ta fahimu nufusi al ka fahimci ɗabi'a da halaye na abokan hulɗa kai kanka mai fahimtar tukuna dole ka fahimci kanka ma ashirin ko ba ka ka gane cewa shi dan adam kai ya kake tukun dan kada wani ya zo ya maka abin da shikenan kuma sai ya zamo sai ya zamo abin nan saboda ai in ka fahimci kanka kuma za ka fahimci rabuwar mutane haƙurinka rashin haƙurinka wane ne da sauransu ka gane kanka kuma ka gane yadda mutane shi shi wannan karatu ne mai zaman kansa dole ka rika fahimtar mutane ka yi musu mu'amala yadda shi. kuma bahaushe ya yi gaskiya da yake ta zurkusawa da ba gajiyawa ba ce me yasa muke kokari mu fahimta saboda mu zauna lafiya da yan uwanmu kada ya zanto kullum muna samun sabani malaika wa a daga cikin ladubba adabul ishrati was suhba ladubba na abota da zaman tare an tusahiba kullum min al ikhwan ala qadri tariqatihi kai mu'amala da kowane cikin yan uwa ala qadri tariqatihi gurgurdan yadda ɗabi'arsa take yadda ɗariƙarsa take ma'ana hanyarsa da ya ɗabi'arsa yadda take kada shabib ibn shayba shabibu dan shaiba yake cewa Allah ya masa rahama yace la tujalis ahadan bi ghairi tariqa karka zauna da wani mutum ba ta irin sa ba kar ka wani mu'amala ba da irin sa a a kai mu'amala gurgurdan yadda mutane suke fa innaka idza aradta liqa al-jahil bil ilmi domin kai yayin da kake so dole jahili sai kai masa mu'amala ta ilimi to zaka sha wahala zaka sha wahala kuma wannan wayayyen mutum da ya san mu'amala da mutane yana ganewa yanzu majalisi kamar yadda muke ta ambata na 'yan kasuwa yanzu suna nan an tayar da kasuwa suna shan shayi mai tsiran nan da abalangu da abin nan ya kawo a kasuwa an rufe shaguna amma ana an baje ma an sallan magariba ana shan shayi ana cin abin nan da balangu da kilishi da kawane ne wane ne yanzu wannan wajen kaje kace za ka musa hirar karatu ai ba ta lokacin ka kai kana ta kokari kai musu bayani ne ai ai a wajen karatu an ambace dawo ta zaka wallahi ba waje ne na karatu ba yanzu magana ake ta harkar kasuwa waye oda waye oda sabata zo ba ina aka samu ya kasuwar ya in ka kawo wannan labarin sai ga kowa hankalinsa ya amma ka je irin wannan majalisi kana magana wani abin nan harkar karatu harkar waye ba mahallinsa ba mahallin ko kuma yanzu ka zo nan muna yin karatu ka zo ka ce za ka yi mana ka mana wata harka ta kasuwa da waye kana gaya min kana bani labari malam ka ji ko labari wane ya bude shago a abin nan oda sun ce to Allah gaba to wala to oda ni ba sai kaya rake ba kai ban labarin ba da shago to wai zai kare da wannan labarin ka nemi wannan hirar ba za ta dace da ni ba ne in kana so mu hira mun labari na an fita da'awar maguzawa an je abin nan an tafi abin nan karatu kaza za a je a yi wa'azi za a yi daura to wannan ni kuma sai in sake jiki saboda yana da alaka da ni amma an ka zo kana yi min magana kasuwa ai yanzu wallahi dala ta samu abin nan to ni na ruwa da dala <laughs> ta ta dala ta yi kasa ko ta yi sama ni ne ta rike mu'amala da ita ko ba haka ba wannan kai da kake harkar dala kai abin ya shafa amma kana ta bani labari kuma Allah gafa ta wannan kasan ko yanzu euro farashin sa ya ce da shi to euro canza ne zai da euro <laughs> ni ba to ne nake tafiya ba kowa kai masa mu'amala gurgurda yadda yake kuma wannan matsalar galibi tana faruwa a cikin gidaje galibi mutane duk wanda kai magana za ga yana da wannan matsalar sai ka zauna hira da matarka ta kama hirar da bata dace da ɗabi'arka ba kai kuma ya za ka yi amma ta ce malam gidan su wanta an kawo mata abin nan leban yar wance an kawo ki to Allah ya sai albarka to ya tun laifi akwati bakwai aka yi ko tara shi to Allah ya kai baka Allah ya sai a kowane akwati to ni me zai yi da kina ta bani labarin irin leshin da aka wallahi wani leshi ne ka je na kudin leshi kuwa dubu saba'in da biyar leshi shi to Allah ya sai alheri wallahi mu ga irin a tabbai irin tsohuwa tabbai igila to ni tana ta kokarin yin tafsiri da kawo to za ka to amma ba dole ka saurara ka je hirar sautuwa za a yi wa kai ake gaya labari kai kuma irin da ta mata saboda ba irin to duk ana kama ka dalla-dalla da tafsiri da akwatuna da kowane mai yake ciki to kuma kai za ka dai labarin bai maka to bare kuma ka zo ka zauna da shi a kasuwa fa wani kin ga shagon makoci na da aka yi kaza sai to ita me za ta yi shagon makoci ta ita a kasuwa wannan alaƙa ka ce da abin to irin wannan shi yake samun matsala wani lokaci mu'amala da mutane sai ka ga an samu abin da ake cewa wahasha rashin fahimtar juna za ku zauna da mutum amma mu'amalar da yake maka ko kake masa ba ta dace da yanayinsa ba sai ga abin ba daɗi sai ga abin ba daɗi to shi yasa yake kowa kai masa mu'amala ala tariqatin ala tariqatihi a bisa yadda yake shi a bisa yadda yake in kana so ka ji daɗin hira da ni kai ta kamun labarin karatu to sai ka gani na ina abin nan na sau ki shi ko wani in kana so kai masa hira kai ta kama masa labarin kasuwa da yadda abubuwa suke gudana da abin nan farashi da waye shi sai sai wannan ya fi kowa ka kalli yadda yake kai masa mu'amala irin wannan shabib bin shabe yake ta la tujalis adam bi ghairi tariqa kar ka zauna da wani mutum ba irin hanyarsa ba ba ta irin hanyarsa ba fa innaka idza aradta liqa al jahl bil ilmi idan jahili wato wanda bai da alaka da ilimi ka zo kana tibasa bayanin ilimi to za ka shiga matsala ba za ku daidaita ba wallahi bil fiqh idan ka je wajen irin yadda na faɗa suna cikin harkarsa ta holewa ta kasuwa kana ta ka bayanai na ilimin fiqhu da yadda abubuwa fatawa take ba za su saurare ka ba wal ghabi bil bayan mutumin da yake shi kuma ba fahimta al'amari yake ba kai ta kokari sai ka fahimtar da shi kai ta bayani na cewa ga yadda abu kaza yake ga yadda abu kaza shi ɗabi'arsa ba wannan bane akwai irin abin da yake so yace azaita jalisaka in kai haka zaka cutar da abokin zamanka saboda zaka kuntata masa kai baka lura da ɗabi'arsa ba ka ne masa mu'amala irin wacce ta dace da shi ba kuma shi shi yana damuwa da shi yasa ma in ka zo wajen sai ga baya abin nan to amma idan kai kana da basira ni a matsayina yanzu wanda nake harkar karatu idan na je wajen ka a kasuwa ba zan ka maka harkar karatu ba sai in ka maka harkar gwargwado abin da zan iya bayani na kasuwa ko ba haka ba in maka hirar ta dace da kai kai kuma idan ka zo waje na kai dan kasuwa to kar ka ɗebo harkar kasuwa ka ɗauko abin da ya dace nima da ɗabi'a ta ko da ba za ka iya abin nan ba dai ka ɗan karkato zuwa ga wannan to kowa sai a haɗa a tsakiya kowa sai a haɗu a tsakiya in kai ka canja mu'amala ga mutane kai kowa mu'amala da take ba irin ta wacce dace ɗabi'a ta ba a zai ta jalisa sai ka cutar da abokin zamanka wayarwa lil imam ali radiyallahu ta'ala anhu an rawaito ga sayyidina ali Allah ya kara masa yadda an dingina masa wannan hikima din yana ta la in kuntu muhtajan ila al-ilmi innani didda cewa wato kuntu muhtajan ila al-ilmi ina da sha'awar ilimi wato harka ta ce ilimi innani amma ni dinnan ila al-jahli fi ba'd al-ahyini ahwiju ko uhwaju a wani lokacin kuma ina aje ilimin nawa domin ina haɗu da wanda yake ba harkarsa ba ce sai yi mu'amala da shi in harkarsa ne wato ɗabi'arsa ba irin ta bace sai in canja masa mu'amalar da dace da shi wa ma kuntu arda al-jahl khidnan wala akhan duk da cewa fa bana san in samu jahili ya zama khidnan wato amini na makusanci na wala akhan ko aboki na dan uwa walakinnani arda bihi hina uhwaju sai dai akwai lokacin da kuma dole ina bukatar sa akwai lokacin da dole ina bukatar sa bazan bazan dauki wanda yake ba dabi'ar mu iri ɗaya ba mai da shi amini na domin zan samu matsala idan na rike dan kasuwa na ce ni a matsayina na almajiri shine amini na khidmi wato wanda za mu mu'amala to za mu ta samun matsala ya je mu'amala da yan uwan shi yan kasuwa su zamo suke da danko ni kuma da almajirai yan uwana za mu fi daidaitawa amma bai hana mu yi mu'amala da shi ba kuma a guraben da za mu iya mu'amala amma na dauke shi a matsayin amini na wuna kusa to ba dole mu iya daidaitawa ba ba dole mu iya daidaitawa shi ne ce wa kuntu arzal jahla hidinan wala akhal ba na goyon baya ban yarda da in riki wato wanda yake jahili a matsayin hidin wato wanda yake na kusa da ni ba wala akhal ko dan uwan da zamu yi wato mu'amala ta kusa ba walakin ne arza bihi na aju sai dai zan yarda da shi a lokacin da nake da bukatar ne mu'amala ta dace da shi akwai lokacin dole zan yi mu'amala da shi zan je kasuwarsa zan je wa abin nan to ni ma dan adam ne ina da bukata a irin lokacin da amma in ɗauke shi a matsayin makusanci komai tare za mu to za a samu matsala za a samu matsala saboda wato abin da ba kwa gane shine yau da gobe tana haifar da problem ko ba haka ba idan misali kullum shi dan kasuwa ne kuma amini na ne ni kuma almajiri ne kullum zai abin nan sati zai canja riga zai ɗinka sabon kaya ni kuma ina ke da haka da zan yi wannan kullum sati biyu zai zai sai sabo hula ka shi da abin ni ina ne to da ya zamu zamu daidaita kullum ina gani ga yanayin sa ganawa ni kuma zai yi sai sai sallah biyu nake dinki ki kuma duk sati biyu sai yayi to ka ga min ya zamu daidaita dole ɗabi'a ne ni dan adam ne shi dan adam ne ko ba haka kullum muka haɗu dole zai zai abin nan zai sai kaza abin nan wa take da suna abin nan yahuza zai tura a sai wancan kayan cikin wa ni kuma mun nazo wajen ni kuma ba da halin zan iya tura kullum a ce a yi shi ni sai dai a ce ina wannan ni ba zan iya cewa in zai aure ga gidansa yanayin gidansa ga yanayin abin nan in zai to kaga ko shakka babu za a samu wahasha tsakaninmu ɗabi'arsa da yanayin mu'amalarsa ba irin ta ba ta je nemi irin mutane na sai mu zamo amintaka mu za ta fi daidaito shi kuma da irin mutanensa wannan ba wai ana nufin mutane wannan dole ce kawai aka ta sanya ɗabi'ar rayuwar mutane dole ce kawai ba wai cewa ake a raba mutane gida-gida ma'ana ɗabaka ɗabaka cewa wa'yan nan in karuwa a'a dole ce take sa a yi haka saboda za a waye gari idan kara wancan sai kaga an samu matsala yau da gobe to shi yasa yake cewa duk da cewa ban goyi bayan ba na ɗaukan wanda yake ba iri na bai zamo amini da kuma dan uwa lakinna ne arzabi hina wajhi sai akwai lokacin nake bukatar sa fa man sha'a takumin fa inni muqawwam saboda ka dabi'a ta duk wanda yaso ya miƙar da ni a miƙe nake dama wa man sha'a ta'widi fa inni mu'awwaju kuma wanda yazo a karkace sai in karkace ni ma dan mu tafi tare haka sai a zauna lafiya amma dai yayin da kace zaka yi mu'amala da wanda yake dabi'a ku ta sha bambanta kuma mu'amalar ba za ta yi dadi ba kai kanka ba za ka ji dadin mu'amalar ba shi ma ba zai sake da kai ba kai ma ba za ka sake da shi ba to shi yasa daga cikin hikima ta mu'amala tsakanin mutane ta bakin bahaushe da ke takwar ya tafi gaskiya ne ba laifi ba ne hakan zaman lafiya ne shi ne kuma daɗin rayuwar kowa da ɗabi'a ta sai kaga an zauna lafiya da irin mutanen yanzu kaga in kana so ka samu matsala kai ba ɗan boko ka shiga cikin yan boko in suna harkokinsu ana jefa turanci daya hausa biyu ko turanci biyu hausa daya kai kuma ba harkar ka sai ka ka samu matsala ko ana tabbatin abin nan abin nan harkoki irin na harkar ta yan boko kai zo ba harkar ka sai ga ba ka sau jiki a wannan harkar ba dole ka nemi irin mutanen ka kai ba kuma wannan babbar inda ya kamata mu gane wannan wato wannan muhimmancin wannan uh, fage na cewa kowa kai mu'amala ce yadda ya dace shine abin da ya shafa auratayya kar ka je ka auro inda bai dace da ɗabi'ar ka ba za ka samu matsala za ka samu matsala amma in ka je ka auro wadda yanayin eh, gidansu ya dace da irin ɗabi'a ka sai ga kun zauna lafiya sanu amma yanzu kai kana kana masha Allah dan kasuwa kana kana da yan kwabbai sai ka je gidan yan boko kinni sun ji mala wai ka je yi aure a gida kai kana san yan boko saboda kana sha'awar rayuwa to wallahi in ka zo matsala za ku samu saboda in ta neman wani abu sai ta shi ka ce wai rena ka ta ita kuma tana ganin kai kai mai gida wasu wa problem ne ka tana jewa turanci sai ka da haushi kai kuwa. kai kina yin kullum sai ha to ai ya za ka yi kai kaje ka aure mai turanci dai ba za ka turanci ba kuma ka ce za ka fusata ba turanci kowa a ce za a yi wani abin a ce mai gida da Allah mu je mu sha askirin ci a wajen ba iya wani to ai matsala mai gida kai sai cewa baka waye ba ka ga an samu matsala <laughs> sai ka ga ana samu matsala to amma an kaje kai inda ya dace da kai sai ka kun zauna ba wani ba wanda zai ji kanku dama shi ma dan bokon ya je can sai ta bokon su ko ba ka sai kaga an zauna lafiya sanin ɗabi'a ta ɗan adam yana da muhimmanci ba da ta hifz al'uhud kiyaye alkawari ko wato lafazin al'uhud daga jam'in ahad ne mun karanta a baya amma in ka karanta a nan yana nufi cewa idan Allah ya hana ka mu'amala da mutane a matsayin yan uwa da abokai to kai kokari ka kiyaye alfarma ta wannan yan uwantaka da abota din domin tana da alfarma ah, daga cikin abin da musulunci ya kwadaitar shine musulmi su zamo yan uwan juna kuma wannan shine hikimar duk wannan karatun in an ce kuma dan uwa to lafazi ne wanda duk mutum ya sani an ce dan uwanka to akwai wani nau'i na kusanci saɓanin wanda ke ba dan uwanka ba to amma mu musulmi sai aka ce innamal mu'minuna ikhwa akwai yan uwantaka ta jini akwai ta addini kuma biyun nan zai iya zamowa yan uwantaka ta addinin ma tafi ta jini saboda idan ɗan uwanka na jini shi ba yi da addini to kuma ƙaurace masa za ka yi za ka nemi ɗan'uwanka kuwanka mai addini ya zama shi ne darajarsa ko matsayinsa a ya fi ma naka tunda wanda yake gwargwadon kana kaunan mutum ne a ka'ida ta musulunci gwargwadon yake kauna Allah da ma'aiki kowa yake domin yana daga cikin abin nan kamar yadda ma'aike ce o abin nan autar koran iman mafi karfin igiyar imani shi ne alhubba wal bughdu so saboda Allah da ke saboda shi ne alamar gaskiyar imani in kana so ka gane mutum yana da imani ko ba da imani to ka kalle da suwa yake kauna ko yake mu'amala duk wanda yake son Allah yake son manzan Allah sallallahu asalama to za ka so shi gwargwadon yadda yake san Allah yake san manzan Allah kowa ya shi ba batun wani kusanci da nesa a'a kaga wannan ma in ka duba ma sai ka ga cewa ma ashe ma yan uwantaka ta addini ma ta ma mata jini duk da cewa kuma musulunci ya karfafa zumunci na yan uwantaka ta jini shi yasa ma yace ayi gado da shi in ka mutu yan uwanka na jini da za su gadon ka amma kuma in ka dawo ɗaya ɓarin ka kalli hakikanin abin da musulunci yake so a yi wantaka ta gaske ita ce ta imani duk wanda za ka kaunace shi za ka kaunace shi saboda ya kaunace Allah digiri na kaunar taka da za ka yi mutum yawan gwargwadon gwargwadon ne in yana son Allah da ma'aiki da yawa kai kuma kana son shi da yawa gwargwadon da ke ba san shi ga Allah domin shi so auna shi ake da aiki so ana auna shi ne da me aiki yadda kaga yake yawan bin Allah yadda yake bin eh, sunan manzala kai kuma sai ka so saboda wannan abin da yake amma kowa yake a eh, ko babanka ne ko mahaifiyarka ko matarka ko ƴaƴanka kaga ba sa kaunar Allah da ma'aiki kawai mai tauri za ka kauna ce sai ba batun kauna wani za ba batun wani kauna za ka cin mutum ne gwargwadon yadda yake kauna Allah da ma'aiki so saboda haka za a ga ƴan uwantaka ta imani tana da ƙarfi tana da ƙarfi kuma musulunci ya rayar da wannan ne saboda da wannan ne al'ummar za ta samu haɗewa waje guda za ta samu ƙarfafa musan cewa mu al'umma ce ɗaya ba wani bambancin ƙabila da launi da wane ne a'a kawai mu abin da muke kallo rubonka da addini shine abin da za mu kaunace ka saboda shi kai watsi da addini ko za mu ƙi ka dan Allah ka ƙi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba mu da waye kai to wannan sai sa al'ummar ta samu ƙarfi ta samu wato ainihin wato Haɗuwa waje guda shi yasa malam yake magana kan hifdul uhud ma'ana kiyaye alfarma ta yan uwantaka da abota yana nufin cewa abota ko yan uwantaka yakan mai da mu yan uwa kamar na jini kamar na jini domin kar ka dauka yan uwantaka ta addini kawai abu ne wanda yake mahada a titi ya wuce haka ya wuce haka yan uwantaka ce mai karfi da ake so ka rike ta irin yadda kake rike yanwantaka ka ta jini ko ma ya fi haka ko ma ya haka an gane ko shi yasa in ka duba abin da malam yake faɗa a nan za ga yana nufi yana cewa lalle duk wanda Allah ya sa ko ka haɗu a matsayin ɗan uwa ka rike shi a matsayin ɗan uwa da gaske ba wai a matsayin kawai domin ai abin nan sanayya iri uku ce alaka iri uku ce alaƙa iri uku ce zai gaya mana nan gaba kaɗan matakai na alaka iri uku ne zai gaya mana yanzu masu imani na gaskiya to su sun kai mataki na uku na kololuwa amma akwai wanda za ka yi mu'amala shi a matsayin mataki na farko akwai mataki na biyu wani kuma za ka yi mu'amala shi a mataki na ƙarshe saboda ne saboda irin yadda Allah ta'ala ya sanya kuka shaku kuka zama yan uwa da gaske bari ka ji abin da malam yake faɗa yace wa minha daga cikin ladubba ne mutuka da abota hifdhu hurumati suhbati wal ishra tsare alfarma ta abota da kuma yan uwantaka hifdhu hurumati suhbati wal ishra yace kala Ja'far as-Sadiq Ja'far as-Sadiq <clears throat> Allah ya kara masa yadda <clears throat> yake cewa mawaddatu yawmin sila mawaddatu yawmin sila wato kauna ko abota ta rana daya kamar zumunci ce sila wa mawaddatu sanatin rahim amma abota da kauna ta shekara ɗaya ya wuce a ce sila kawai sanayya a'a ya kai rahim wato ɗan uwantaka kamar ta wato wanda aka haife ku a cikin mahaifa ɗaya sai ma masatin ko makakkarfa ka duba malam maka magana game da sanayya ta ni ɗaya. sanayya ta me yini daya wato ana faɗo wata magana ka rika dawowa da ka rika tuna wasu al'amura za ka gane maganganun da malam yake faɗa yanzu misali na tafi abin nan tasha ta unguwa uku zan tafi Zariya. bisa al'ada ba ni kaɗai za a ɗauka mota ba sai dan shika zai mu uku ne a baya mutum biya a gaba ko mutum ɗaya kana shiga mota an ce za a tafi Zariya. sai ka gana na kusa da kai sai ka ce salamu alaikum daga nan an yi mai saboda musulmi ne an fahimci juna za ku gaisa to daga nan fa zuwa zariya bai wuce awa biyu da rabi ba amma kuma kafin ku je zariya sai ka yi mamakin yadda za ku shaku sai a fara hira sai ka ga magana take sai ga an zama mai kama an san juna ɗabi'a ce ta ɗan adam sai ku yi ta hira kuna magana sai ga kamar ma an san juna to kaga shine sila ɗin to ina ga mutumin da kuka shekara wata kuma sha biyu kuna gaisawa da shi kuna sallah a masallaci daya kuna kasuwa daya kuna sana'a daya ko wata abana hulɗa ta haɗa ku shekara guda to ai wannan ya zama ma ɗan uwanka kamar na jini in jima Ja'far Sadiq mutum ma daga nan zuwa Zaria awa biyu ma kun zama sanayya ta yi ƙarfi wataƙila ma ta ɗore ya ce maka saboda yadda kuke magana har ya jima yana kaunar kana kaunar sai ce dan Allah ni ga gidan mu anan ko zaka zo ka dan ga gidan mu ka zo nan abin nan dama an fito da asuba ne ka zo ka dan abin nan mu kariya da Allah gida kafin ka wuce zaka je harkar ka sai zaka gida sai ku daga nan kuma an zama mai an san juna ka duba daga tafiya ce ta awa biyu kawai ko kasa da haka awa ɗaya da rabi amma har to ina ga mutumin daukar shekara ɗaya ya ce to ai ya kamata ya zamo shekara ta sa ku alakar zumuncin da ya ce man qata'aha a Allah azza wa jalla duk wanda yanke wannan zumuncin to shi ma Allah ya yanke shi daga dukkan alkhairi duk mutumin da dan uwanka musulmi ku haɗu shekara guda to yake cewa kun zama yan uwa duk wanda yanke wannan zumuncin to shi ma Allah ya yanke shi daga dukkan alkhairi saboda ai ya kamata a ce kun dore kun yi kun zama yan uwa yadda babu abin da zai raba tsakaninku to yanzu yana maka magana abin nan shekara daya har yake wannan addu'ar cewa duk wanda Allah ya haɗa ka shekara guda da shi kuna zumunci kuna gaisawa to duk wanda in yanke wannan zumuncin Allah ya yanke daga dukkan alkhairi wa qala ali ibn ubaida ar-rihani ali ibn ubaida ar-rihani yake cewa al-ahraru ma lam yaltaqu ma'arif to kaji mataki da nake faɗa na sanayya guda uku da yace al-ahrar ya'ai da larabcin ake mutum da to ba ana nufin ɗawon da ba bawa ba yana iya ɗaukan ma'anar ɗawon da ba bawa domin al'abdu ne bawa alhurru kuma shi ne ɗa to amma akwai lokacin da za a ce a harar ba ana nufin ƴaƴa waɗanda ba bayi ba ana nufin mutane wato waɗanda suke ababen ambato mutanen kirki mutanen da suka cancanci a rika ambatansu kamar kafce arrajul ne ko arrijal rijal mazaje ba ana nufin mazaje wanda ba mata ba ana nufin mazaje waɗanda suke sun siffanta da sufofi na wato makarimul akhlaq da jarinta da amana da gaskiya da sai a ce kai wani ya zama rajul ba rajul ana nufin mutum namiji wanda ba mutum ana nufin mutumin da yake yana da ƙari na kamala a cikin ainihin rayuwarsa to nan a harari yana nufi 'ya'ya yana nufin mutane wanda suke nagari malam yaltaku ma'arifa ko ba ta haɗu ba akwai wata sanayya tsakaninsu ko ba ta haɗu malam yaltaku ko ba ta haɗu ba ma'arif akwai wata sanayya tsakaninsu domin shi ne dai wancan hadisin da muka ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa al'arwahu junudun mujannada rayuka tankar runduna ce a bari wa alama wata ke dauke kowace runduna tana da nata uniform din ko ba ka yanzu misali mu ma a nan binnan misali in ka duba yan sanda ai akwai yan sanda ko uniform din su wannan mai baki da shudi mai abin nan zane-zane wannan uniform din da suke sa to in ka duba su kuma civil defense ba ya ya yayi kama da wancan to zai dan dan civil defense ya wuce a dan sanda ya wuce sun kalli juna sai su gansu kamar ba su da wata alaka duk da cewa aikin su iri ɗaya ne amma kuma duk da haka suna jin su daban-daban ne suna jin su daban saboda ne bambancin fana rigar ce yanzu da wancan dan civil defense ya shiga ya canja iri kuma wannan yana gani sai ya dauka kuma ai ga dan wansa saboda me dabi'a ta mutane kowa da irin dabi'arsa shi yasa manzo Allah ta suke cewa rayuka tankar runduna ce mai kama da juna wacce take da dauke da kamanceceniya duk inda ka ga mai gemu to kuma kana da gemu sai ka ga kun kalli juna sai ka ga dai wani murmushi saboda me kun yi tarayya kawai a gemu dai yayin da mutum kuma a shade habarsa tal kai kana da gemu ka kalle shi ya kalle ka sai kowa ya ji kai wallan da wanda ne kowa wanda boye kala da balle kuma zai yi fashi ma ustaz ne kawai dan ma'aikatan tsaro da ya aske amma tunda da baka ji laro ka kai kai dai tunda ga ya aske tal din da sai ka ji da ne kai ba da wannan shi ma sai daga jinka jin ɗabi'a ce haka mutane to shine ne ya ce al'araru malamin sako ma'arif akwai ma'arifa wato sanin juna kamar ne da juna amma akwai mataki na gaba fa'izal ta kawo taro ikwana. idan waɗannan mutane suka haɗu kuma bayan ka kalle shi ya kalle ka kana da gemu yana da gemu sai kuka yi murmushi haka dai to kuma idan ya yake maka salama alaikum aka gaisa kuma yanzu wani an samu an samu karin ne ci gaba to yanzu kuma sun zama me ikhwanan ashe gaske ku yan uwa ne iri ɗaya kuke ba comrade bane ashe ustaz ne to akwai mai gemu comrade ne kun san comrade ai ko <laughs> shi ba ustaz bane amma yana zuwa yace salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh shi a wannan ustaz ne shikenan kuma fa idan ta kausaru ikhwanan kun zama yan uwa an ƙara samun mataki na gaba to amma fa'iza ta asharu idan wata hulɗa ta haɗa ku ta mu'ashara kuka yi tafiya tare kuka yi abin nan tare kuka yi wata mu'amala ta waratu kuma sai a shakuta yadda kai ka ce a gaji juna kai ka ce za a gaji juna ma'ana an ƙara samun mataki na gaba kenan matakai uku ne na sanayya akwai ma'arifa ta'aruf kenan Ka ga mutum ya ganka ko da daga nesa ne ku yi arba sai ka ga wataƙila ya yi kama da kai a yanayi ko ba ka ba a shiga da waye da wane ne sai ka ga kuna ɗan abin nan da juna yanzu ka ga mu da 'yan Nijar idan muka haɗu a Saudiya ko a wata ƙasar misali kamar mu iri ɗaya ce shigar da waye so yana kallon kana kallon shi zai ce wannan ɗan kaza ne wannan ɗan kaza ga ku dai iri ɗaya to kuna da nau'i na kusanci to amma idan ku gaisa aka gaisa malam barka ne kaza kaza da Allah daga ina yake da Kano ta? Ah, to ai ni ma daga Kano nake da wace unguwa ce kofar mu ta? Ah, to ai ni abin nan nake nan zage ta. Ah, to ai eh ma muke ai shike da kowa sai kaga ana ƙara to kuma idan wata hulɗa ta ƙara ci gaba sai kaga an zamo ƴan uwa to wannan ƴan uwantakar yayin da ka samu wannan mataki na uku din to shine wanda Imam eh, jabar Sadiq Allah ya mata ya kara masa yadda yake cewa man a qata'a Allah azza wajen duk wanda Allah ya haɗa ka da shi ƴan uwantaka to idan ka yanke wannan to kai ma Allah ya yanke ka daga dukkan alkhairi domin baka san alfarma ta ƴan uwantaka ba ke wa qala sadi shi da Ja'far sadi Allah ya kara masa yadda yake cewa sadaqatu 20 yawman qaraba abota ta kwana 20 ai ta zama dangantaka duk wanda Allah ya haɗa ka mu'amala da shi ko kai kwana 20 to ya zama dan uwanka yanzu an wuce kuma batun abota ko batun a kun zama yan uwa me yake nuna mana shine hifzul uhud idan Allah ya hada ka da mutane ka rika jin yan uwanka ne a ranka hmm. kai musu mu'amala irin ta yan uwa hmm. kuma na sake faɗa hadisi ne ma'aikin Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallama yace awsaqu qurul iman mafi karfin igiyar imani alhubbu fillah wal bughd fillah kauna saboda Allah da ke saboda Allah duk abin da ga za ka yi mu'amala wasu ka na mai imani ka kaunaci yan uwanka saboda kaunarsu ga Allah da ma'aiki kuma duk wanda za ka ƙi ka ƙi shi don yaƙi Allah ya ƙi ma'aiki wannan shi ne alamar gaskiyar imani to ka gani in Allah ya haɗa ka da yan uwa wadda kuka yi abota da yan uwantaka kuma kuna soyayya saboda Allah ma'ana hulɗa ta eh, mutunci ta haɗa ku bai kamata kuma ku yi watsi da juna ku yi baran-baran wata ilma ku yi gaba wannan kuskure wannan ba daidai ba ne wannan ba daidai ba ne wannan kuma yana cikin abin da ya kamata mu kula da shi a cikin mu'amalolinmu ah, da yake cewa sadaka su ne mu karaba abota ta kwana ashirin ta zama dangantaka malamai suna cewa in haka ne to ai ya wajaba kenan abin da yake wajaba a cikin dangantaka na sada zumunci na yin haƙuri da juna na yi wa juna ihsani duk wa'incin abubuwan da aka ambata din wanda aka ce ka yi wa ɗan uwanka to kuma dole ka yi wa shi ma wannan ɗan uwan domin shi wannan ya zama ɗan uwanka yi haƙuri da shi yi haƙuri da shi sannan kuma ka kyautata masa mu'amala sannan kuma ka zamo kana sadar masa da zumunci dan ya zama dan uwanka hmm. sai muwasa muwasatul ikhwan hmm. sannan daga cikin laduba na na yan uwantaka yace abin nan muwasa muwasatul abin da ake nufi da muwasa shine taimakekeniya amma diyayen da lafazin mu da Hausa in kace taimako ko abin da zai fara zuwa wajen mutum shine tunanin cewa ko ka ɗauka ka bayar ko kai wa mutum wani abu a ba iya wannan bane in an ce mu wasa da larabci to yana nufin ka ji abin da ɗan uwanka yake ji na daɗi da rashin daɗi ma'ana duk abin da ya samu ɗan uwanka a ga tasirin wannan abin na ɗan uwanka a jikinka in alheri ya same shi a ga murna alamar murna tare da kai in sharri ya same shi a ga alamar damuwa tare da kai shine mu wasa an gane ko ba wai kadai ya danganta da in yana cikin halin bukata na abin duniya ka bashi ba iya wannan bane a'a ya wuce haka ya wuce haka shi yasa kullum muke cewa irin tarbiyyar da musulunci yake koyar da mabiya musulunci da a ce za a yi ta da gaske to da al'ummar musulmi babu wanda zai jin daɗin rayuwar duniya domin wata aljanna ce a duniya da ɗan adam wanda ba musulmi ba bai santa ba sai musulmi ya san wannan daɗin rayuwar cewa ‘yan uwanka in kana cikinsu za ka ji kamar kana cikin danginka ne domin al'adar ɗan adam yana cikin danginsa iyaye da ‘yan nan yake jin amintuwa da cewa ba yi da wata damuwa to mu a musulunci ba wai ‘yan uwanka na jini kaɗai kake jin wannan amincin ba a'a ‘yan uwanka na addini duk inda kake kana da wannan amincin kana da wannan shi yasa kuma ɗan adam rayu duniya ba a morarta in ba da haka ba yanzu misali mutum ya zama yana cikin fargaba yana cikin damuwa kullum to me daɗin duniya yana daɗin yake yana cikin fargaba yana cikin rashin tabbas amma yayin da kake cikin aminci da kwanciyar hankali to nan ne kake jin daɗin rayuwa komai ma za ka ji daɗin amma in kana cikin rashin aminci duk abin da za a baka duniya ba zai ma daɗi ba zai ma daɗi shi yasa babu abin da ya fi aminci daɗi a rayuwar shi ne ma bayan ka samu abukaci na abinci wanda za ka rayu domin ba ci ba ana mutuwa mm. to ba abin da kake da bukata irin aminci shi yasa Allah da yake wa Quraysha magana yake goranta musu yace allazi at'amahum min ju'in wa amanahum in ka samu cikinka ko ka dan sanya wani abin da zai rike maka kwankwaso zaka iya rayuwa sannan ka aminta shikenan duniyar dama iyakar ta amma da za a baka duk ƙwayar duniyar na a hannunka kana cin firgici to me ta eh eh ba baka san babu ba sai su zaka tambaya za su gaya maka ka san akwai wanda baya bacci da daddare ko san gasa dogo san gace fa wallahi an sa mata maganin kwarawo mai wutan nan kuma yana da bindiga lasis mai ba ma irin wannan eh, zarin ruga da ake buga bud bud ba a'a mai kyan yake da ita amma duk da haka kuma hankalin baya kwanci to yana daɗi ana ha ka san akwai wanda baya cin abincin kowa tukuna sai wanda in an ka abinci akwai wanda yana kokwantan abinci ba kowane abinci yake ya ba sai kadai in daga hannun wani abincin aka ce abin nan saboda me yana tsoro kara kara san to yana daɗi a ce abinci ma ba za ka iya ci ba sai ka sai ka tantance kai kuwa nan titi ma ya kare sai a wurin ba ruwan kada gobe abin da aka kawai hamu hamu da saboda me ai wannan shine aminci ba ruwan ka ba ka da wata damuwa da abin da aka za ka ci amma shi wallahi ba zai iya ci ba sai an tantance saboda me kada a ji a kawo masa wani abin da kai kuma duk abin da aka kaka ka zauna lafiya shi ko da aka kawo din ma dai still yana cikin matsala to aminci shine ka samu wato dadin duniya shine ka samu aminci saboda haka shi yasa musulunci ya koya mana wannan dabi'a ta yan uwantaka ta yadda mu zama yan uwa ya zama muna cikin juna mun aminta muna cikin kwanciyar hankali to wannan wasat ma'ana taimakekeniya da kuma wato jin abin da ɗan uwanka yake ji na farin ciki ko na rashin sa yana cikin muwasa ce shi ne aka rawaito sai abin maskawai yana ce almuwasa mu'awanatul azdiqa wal mustahiqina wa musharakatun fil amwali wal aqwati kaga anan yana ambatan taimakon yan uwa dangane da dukiya taimakon yan uwa dangane da dukiya mutane kowa ya san banban a rayuwar duniya dan dan uwanka ya shiga hali na bukata ka taimaka masa shine ma'anar yan wata da amma har in ba ba zai taimaka maka ba to ba dan uwanka bane dan uwanka na gaske shine wanda zai cece ka daga cikin masifa hmm. kuma babu masifa irin kana da iyalai ka waye gari ba abin da zaka ba su na abinci kuma ka kana da kokarin kana da abin amma ba a samu bane to ya kake ji ai ba musibar ta wani to dan uwa kana da yan uwa baka cikin fargaba ko baka samu ba akwai dan uwan da zai taimaka wa kula da iyalanka an gane ko shine yake tawal wal abin abinda ake da almuwasa hifzu al-insan don mutum ya rika kare yan uwansa wa khillanihi da masoyansa wa mura'ati da shi'unihim ya kuma rika shiga sha'aninsu wa yake wa tahammulihi lahum madiyan wa ma'anawiyan ya rika kula da al'amarinsu na maddi wanda ya shafi bukata ta zahiri da kuma ma'anawi abin da yake na zuciya wani yana da abin duniya din abin da yake bukata kawai ya samu yan uwan da za su tarayya da shi wajen damuwinsa misali ba wai dan abin duniya shi ba wani abin ka yake so ka bashi a'a yana so ne ka nuna masa kauna da soyayya da kuma tausayi da wane ne wane ne sai ya ji daɗi ba wai dan yana bukata wani abin ka yana da abin duniya amma kuma yanayin rayuwa yana bukatar wanda zai ɗebe masa kewa na damuwa da kuma farin ciki kuma akwai abin da wata ila matarka za ta yi maka akwai abin da sai yan uwanka za ta yi maka kowa da irin abin da zai maka na ainihin wato ɗebe kewa kamar maganar ɗazuɗin nan da yawa daga cikin mutane in ka je wajen matarka ba dole hirar ta yi daɗi irin yadda za ta yi da wasu abokan kasuwar ka ba ko ba ka ba ita hirar ta daban abokanka na kasuwa su daban abokanka na hirar su da kuma kowane kana da bukata a yi hirar da shi saboda me haka ɗabi'ar ɗan adam take to dole ka taimaka yan wanka wajen kulawa da mashayar ɗin, su ma'ana ɗabi'ar su maddi da ma'anawi an gane ko kuma wannan yana daga cikin malamai suka ce yana cikin uh, mimma dole ala as wal muru'a wa lul qadri yana cikin abin da yake nuna dabi'a makarimul akhlaq in kana da wannan to kana da makarimul akhlaq cewa kana jin abin da yan uwanka suke ji in kana da wannan to ko shakka babu ka hau mataki ne nisa na makarimul akhlaq in sun abin alheri ya sami su kana jin murna a ranka in shari ya sami su kana jin ba daɗi sannan duk abin da ya shafi rayuwarsu kana ƙoƙari ka ga cewa ka yi tarayya da su wajen in na taimako ne ka taimaka in na waye to wannan yana sa mutane a samu aminci da kuma ƙaunar juna a zamantakewa ibrahim al'adham Allah ya masa rahama yana ce almuwasatu min akhlaqul mu'minina wannan ɗabi'a ta muwasa yana cikin ɗabi'ar mummunai hali ne na mummunai izu dan abdussalam a sayyidina ali ibn abi talib Allah ya kara masa yadda yana ta khairul muslimina man wasala wa aana wa nafa mafi alheri cikin musulmi man wasala mai sada zumuncin yan uwansa wa aana mai taimakon su wa nafa mai amfanar da su izu dan abdussalam Allah ya masa rahma yace almuwasatu fi shiddati war raha ana kaunar juna ayi muwasa a cikin shidda da raha a cikin tsanani da hali na yalwa kowane ana yin muwasa a hali kar ka dauka cewa zaka yi wa da zaka taimaka dan wanka ne sai ya shiga halin kunci a'a ba haka ba ko yana cikin hali na yarwa zaka yi masa wasa shine duk abin da ya shafi rayuwarsa kana shiga ka nuna damuwarka a ciki dan ka nuna dan uwanka ne shi sai yake cewa wa taswiyatu sahibi bin nafs min afdali abwabil muru'a kamai da abokinka dan uwanka kamar kanka yace min afdali abwabil muru'ati yana cikin mafi girman babi kofa ta muru'ati mutuntaka kamar da dan uwanka kamar kanka yana cikin mafi girman kofa ta mutuntaka yanda kake son alheri ka so wa dan uwanka yadda kake jin baka son shari ka ki wa yan uwanka kayi kokari zuciyarka ta zamo kana jin abin da yan uwanka suke ji to in kai wannan to ka kai kololuwa ta muru'a ji izu dan abdussalam wa husnul ishra da kyakkyawar mu'amala wa jamili as-suhba da kyakkyawar abota in lam yu'thir nafsahu ala sahibi duk wanda bai fifita kansa akan dan uwansa ba to ai wannan mutumin shine ma'abotin makarimul akhlaq baka fifita ga ɗan uwanka ba abinda kake so shi kake so musu ba kai musu kyashi ba ka musu hasara kana so musu alheri kana damuwa da damuwarsu a to wannan ai kai ka zama cikin waliyan ma kai masha Allah ka hau mataki na sama ka hau mataki na sama irin wannan sai dai ka ji a karatu ba amma mu da kanmu duk wanda mu kowa ya tambayi zuciyarsa haka muke ba haka muke ba wallahi ba sai na yi abin nan ba zan yi ka fara wannan rantsuwa ba ba haka muke ba kowa kansa kawai yake so kowa kansa kawai ya sani ba ka damuwa damuwa yan uwanka wai ka ji wai wani abu ya da ce wane yana cikin kaza kana ta kai abu ne lokaci gangane ni ko ina wani a ce ina kwanci asibiti subhanallah ka je ka duba shi shikenan magana ta kare kai kana jin ka sauke nauyin kana zuwa ka ce Allah ya bada lafiya wataƙila ka dan kai masa lemu da shikenan kana ji kai ka gama da shi daga nan kuma sai ayi wata kwana 30 yana kwance ba kuma tambayar wannan nan ba a ce ai na na tambaya ran nan nake ai na ma je na duba shikenan a a ka rika jin kamar kai ne kake kwance a asibiti yanzu kai in kana kwance baka so kullun a zo a yi ma addu'a baka ganin wanda zai zo i duba ka baka jin wanda yake zai shiga sha'aninka zai zai damu da damuwarka to amma mutane kaga irin wannan tarbiyya ce wadda ba ba ba da sauki ake samun ta ba ba da sauki ake samun ta ba sai an hau mataki mai nisa ibn al-qayyim Allah ya masa rahama a cikin littafin sa al-fawaid yake cewa al-muwasatu lil mu'mini anwa shi wannan muwasa wato ne a tsakanin mummunan iri uku ce muwasa bilmal mal wa muwasa bil da wa muwasa bil badani wal khidma akwai lokacin da dan uwanka zai bukaci taimako ne na dukiya yana cikin bashi yana cikin babu yana cikin kaza ka dan bashi abin da zaka iya bashi gwargwadon imaninka da kaunarka gare shi ka taimaka masa kuma zai ji daɗi idan na yi masa kaɗan kai masa kaɗan wancan yi masa shi kenan sai ga ya ya miƙe sai ga damuwar ta tafi idan mun haɗe mun tattaimaka ba. na biyu kuma akwai wanda shi ba dukiya yake so ba a'a yana so ne kai amfani da matsayinka domin ka taimake shi ka yi amfani da matsayinka kai kana da wani matsayi wani abu ya same shi harka kotu harkar kaza harkar neman kaza za ka iya sa baki kana da hulɗa da mutane kana da matsayi a ce wane ɗan uwana ne wane amini na ne wane a taimaka masa ai kaza kaza kaga ba wai ce so yake ka bashi kuɗi ba so yake ka sa baki ko kai nan shiga abin nan dan ya samu yayi me ya samu wucewa cikin wani sha'aninsa da yake bukata wani kuma a'a so yake ka taimaka masa da wani abin da Allah ya baka na hikima na basira na hidima na wane ka taimaka masa da wannan kowane za a ga in ka yi za ka ga ka taimaka dan wata. amma ba iya wannan bane ka taimaka masa dukiyarka ka taimaka masa da matsayinka ka sa baki ko na abin nan ka taimaka masa da hidima ta abin da yake ba iya wannan bane wani kuma nasiha yake so kar ka ganshi haka yana ta abubuwan da ba daidai ba ka kau da kai ka kyale shi baka yi masa ba ka taimaka masa dole ka an ya zai fada cikin abin da yake ba daidai ba kai kokari ka fitar shi ka nuna masa cikin hikima ka taimake shi kai kai mu wasa ce gare shi wani kuma ba wannan bane a'a yana buƙatar kai masa addu'a ne addu'a ma yake buƙatar shi ba kuɗi za ka ba shi ba ba wani abu za ka yi masa ba shi kawai addu'a ka yake buƙata addu'a ka kawai yake buƙata kuma ita wannan addu'a ba sai ya zo ya ce malam da Allah a taimaka min da addu'a ba a'a saboda kuna hulɗa da shi ka san yanayin rayuwarsa sai ka yi masa addu'a ka san halin da yake ciki na abubuwan rayuwa rigingimin kasuwa rigingimin gida wane ne wane ne ba sai ya zo yana gaya maka ba a'a in kai sallah sai kai masa addu'a bai za hayar gaibi shine alamar dan uwanka ne ka san halin da ke sai ya ubangiji wannan wani dan uwana yana cikin halin damuwa da iyalin sai Allah ka sasanta sai Allah ka zauna su lafiya dan dan wani abin nan amini na ya Allah dan shi ya ya abin nan ya Allah ka shirya masa zuriya Allah wannan dana shi da ya kan gare Allah ka shirya masa Allah ba sai ya zo ya tambaye ka ba shine ai dan uwan naka ai amma da Allah sai ka zo ma har an ana ce da Allah ga kaza ga kaza to aya nan ma akwai matsala yake cewa wal istighfar lahu wani kuma so yake ka nema masa gafara yana da kurakurai dan uwanka ne ba sai ya zo ya ce dan Allah ya mun a. a in ka zo cikin addu'o'in ka ce Allah ka yafe wa dan uwana wani ka gafarta masa amma malam duk mun ma iya tuna wannan ma a rayuwar mu cewa dan uwa mai na bukata wata addu'a ma a ranar da ne masa addu'a mace Allah ya ce masa yanzu kai ka taba zuba wani wai addu'a ya ce Allah da uwa na wani ce addu'a yanka gafarta masa Allah mutum ne kura kurakure Allah ka yarda to shi ka tuna wannan ba <laughs> ba wanda ba yake tada wani wai yana da uwan da yake bukata ya masa addu'a gafara saboda me ai ba ka jin cewa kamar kai ne yanzu kai ba ka so Allah ya yafe maka ba ka da kurakure kai ba ka so al'amarin ka sai daidai ka ne wa kanka addu'a to kai wa ƴan uwanka ba musamman wanda Allah ya haɗa ku tare sai yace wa wasatu tawajju ala wani kuma yana cikin damuwa ne yana so kai tarayya da cikin damuwarsa wani abu ya same shi ka nuna kai ma abin ya dame ka sai ji dadi yace wa ala qadril imani kuma fa gwargwadon imanin mutum ne ta kunu hadin wasa wannan ainihin wasa ce yake kasancewa gwargwadon mutum imaninsa ne gwargwadon yake tuna yan uwansa a cikin irin wannan al'amura a cikin irin wannan al'amura wato abin yana da ban mamaki hmm. ah, wata magana da na karanta wadda gaskiya magana ce mai wato in ka karanta ta sai ka jima hankalinka ya tashi ɗaya daga cikin magabata yana cewa ai duk wanda sai ka ce masa ma yi min addu'a ga bukata ta ina da yi mun addu'a ya ce to anan ba ɗan uwanka bane ba mana hmm. bai masan halin da ke ce sai ka zo ka ce yi min addu'a ya ce to nan ba ɗan uwa bane na hakika ai dan uwanka ya san halin da ke ba sai ka gaya masa ba kai ka san yanayin saboda mai akwai yan wantaka ka san yanayin za ka yi masa addu'a ne ba sai ya roƙa ba a'a yace ai duk wanda sai ka roke shi addu'a ma ai wannan batun ma ba ai ba ma batun kusanci tare abubuwa ne da ya kamata yau da gobe a koya a cikin tarbiyya da musulunci ya koya mana wannan babi akwai hadisai da ayoyi ma da malam ya zan karanta insha Allah darasi na gaba Allah ya ba mu ikon tarbiyyantuwa da tarbiyya ta musulunci ya ba mu ikon aiki da abin da muke ji muke karantawa kuma hali da muke ciki a wannan duniya Allah ka kama na aminci wannan yahudawa sun wuce gona da iri wajen zalunci ah, suna nuna tsagawa kuma amma Allah ta'ala ya ce wa umli lahum inna kaidi matin Allah yana jinkirtawa azzalimi haka annabi ya faɗa sallallahu alaihi wasallam inna Allah la yumli lil zalimi Allah ne wa zalimi jinkiri ne masa talala ce hatta idza kazabu amma in ya kama shi ce lan yuflitu ba zai kubuce daga kama Allah ba zai iya abin nan fita ba da kama Allah wannan azalimin yahuda suna zalunta duniya duk inda suka yi suna ganin kamar suke da iko da duniya amma Allah ya fi karfin su muna addu'a Allah ta'ala ya sauka musu da musibar da ta wuce wadda muke gani Allah ta'ala ya halaka su ya sauka musu da musibar da za su kyale bayan Allah su rayu cikin aminci a wannan duniya waɗannan turawa da ke goyon bayan su Amerika da Birtaniya da Faransa da ke goyon bayan wannan Yahudawa ya Allah ka gan su kai ke da iko da su ya Allah ka sauka musu da bala'in da za su kyale bayan ka ya bane yan uwan mu a Gaza ko a yau an kashe mutum ya kai 52 a ta'ala aqallu takdir kenan mafi kankantar in dai awa 24 sai an kashe 50 da ɗoriya zai yi wahala kaga so suke sai sun karar da su amma Allah ta'ala ya fi karfin su muna roƙon Allah ya ɗaukan manufansa fansa akan waɗannan azalimai ya Allah kada ka kyale wannan yahuda su ci gaba da wannan zalunci ya Allah ka ɗaukan manufansa fansa kansu su ya Allah ka zauna da mu lafiya a kasar mu kawo mu shugabanni na gari subhana rabbika rabbil izzati amma shifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin